akwai kayan farin jini irin kamar hoda akwai hoda da zaki shafa a fuskanki wanda da kyan fita zaki haɗa karo kar ma ki shafa har in kin san cewa baki shirya kula kowane saurayi ba Sa'annan akwai turare wanda zaki yi da naki turaren in kika haɗa ko humra kika shafa shi to duk inda kika huce gaskiya ba dai maza ba kuma insha Allahu na kirki muke so ga masu son mazajen kuma aure akwai abin da za ki amfani da shi har in mutum yana zuwa gurin ki har da yardar Allah in dai auren zai yi da kin ambaci sunan shi kika yi amfani da shi za ki gan shi da gudu ya dawo ya kawo kanshi wajen magabata ga sunan dai da yawa akwai ruwan da za ki wanke fuskan ki da shi akwai maganin da za ki shafa a tafin hannun hannunki wajen ki haka ki mutsutsuke yatsunki haka kafin ki fita sa'annan kuma akwai wani kwalba a ciki shi ma za zaki amfani da abin da ke cikin shi da sunan wanda kike so saurayin da kike son ku daɗe tare ko kuma ya ci gaba da zuwa in ya wuce ne daga nan har magana aure ta zo sa'annan akwai wata torchlight wacce za ki kunna ki saka batir in kika saka mata batir a cikin ɗakin ki hasken nan akwai magani wani lakani ne shi ma haka hasken zai zama tare da ke a koda yaushe abubuwan suna da dama fa ga sunan fa sai dai an gwada ba zan iya lissafin su ba ɗaya bayan ɗaya idan kika zo kika siya za ki ga ikon allah 'yan mata duk a inda yake za ki ga saurayi na rawar jiki yana gudu kuma yana yin kyauta ko bai shirya ba